fitinar 'yan fashi da masu satar mutane a arewa maso yamma na daga akasin da ke addabar Najeriya ta taɓarɓarewar tsaro da kan haddasa asarar rayuka da dukiya ta biliyoyin naira. Bayan fitowa daga taron majalisar tattalin arziki da ya ce gwamnatin tarayya ta ɗau dala biliyan ɗaya don yaƙi da Boko Haram daga ranar fetur, inda gwamna gwadon obasiki na jihar Ido ya ce ranar ta kai dala biliyan biyu da miliyan ɗari uku a nasa ɓangare shugaban ƙungiyar gwamnoni Abdulaziz Yari na jihar Zamfara ya ce yana yin duk abu mai yiwuwa wajen yaƙi da miyagun a jihar Zamfara. Gwamna Yari ya bayyana hanyar da aka gano miyagun na samun makamai wanda yake da irin yana da makamai wanda suka fi naka to abin da ya kamata kai shine ka lallaba na hikima ka ga yadda za a yi kurabu lafiya da shi to amma sai a samu an samu sun yin tsokana ko sun ga wasu a hanya sun kama sun kashe sun kona to kaga irin wannan al'amari ne wanda irin na maguzanci ne da irin jahiliya ta karshe wanda an yi shekaru ɗaru aru aru da tsallake wannan wuraren su kuma wanda aka yi wa za su zo su yi gangami su zo mutum ɗaya da ya lafi a unguwa ko a ƙauye ko a gari afka mutanen gari gaji an kashe mutane wanda adadin su ba bai iya misaltuwa sha'anin makaman nan da ake ta duka suna fitowa mafi yawa daga libya niger mali da sauran irin waɗannan wuraren waɗanda da ba san mutanen mu da mu'amalar bindiga ba amma yau bindiga ko kusan kowane gida za ka cewa akwai irin wannan waɗanda mun yi ƙoƙari ganin cewa sulhun da aka yi an karɓi makamai sama da na musamman din masu tashi na automatic da waɗanda ake kera a gida an karɓi na sama da dubu uku da yankai to amma dai har yanzu akwai makamai a hannun mutane muna nan nan muna kallon yadda za mu yi domin mu shawo kan matsalar kuma an karɓo makamai daga hannun waɗanda suke a hannunsu. Shigowar makamai na ƙara tsawaita yaƙi da 'yan ta'adda. Shugaban hukumar kasuwanci ta Teku Bello ya ce sun zuba ido wajen hana fasakwabrin makaman. Akwai abin da muke ce ma cargo tracking note za mu san komi ya shigo Najeriya. So kaga harkar shiga da makamai ba zai taɓa tashi ba. Tun kafin kaya su shigo tun suna can ƙetare inda za a kawo kayan da ake lodin jirgi an riga an san ko ko kayan menene. Abin da ake kira manifest interest za a kawo mu custom za a kawo ma ports authority za a kawo mu sauran organization so kowa zai san cewa ga abin da zai shigo idan mutane ba sani ba eh, abin da ke faruwa abin da ake shigowa da shi sai kaga mutane sun boye darajar shi saboda kada a sa custom duty ya amma in aka yi wannan na ɗaya dai za a ga komai zai shigo sa'annan su custom za su san cewa ga darajar wannan abu ga duty da za a sa mishi idan an yi haka za a ga kuɗin shiga ya bunƙasa sa'annan za mu san komai kan har. harkar tsaro mun yi magana da controller general na custom yadda za mu hana wannan shigowa da makamai shi tsari ne wanda babu yadda za ka yi ka shigo da abu sai mun tsare eh wanda ke kai kayan su wasu kasashe sai su dawo ta Najeriya tun a 2009 da yan boko haram suka fara tsamari miyagun na yankin arewa maso yamma su suka fi tafka ta'adi da ta kai sai da shugaba Buhari da kansa sanya kakin soja da halartar rawar daji a Zamfara don firgita miyagun in ma dai wasu daga miyagun sun firgita tabbas akwai masu taurin kai da suka hana jama'a sakat. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.